فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى sai masu sihirin suka ɗan yi muhawara a tsakaninsu yayin da suka ji maganar annabi Musa suka gana da junansu a ɓoye.